jami'ar maiduguri da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya da kuma jami'ar kasa da kasa da ake kira international university of africa da ke kasar sudan sun shiga wata yarjejeniyar shekaru biyar da jami'ar maiduguri don taimakekeniya wajen haɓaka harkokin ilimi a waɗannan ƙasashen guda biyu mataimakin shugaban jami'ar ibrahim abubakar jodi da kuma takwaransa na jami'ar kasar sudan din Wata professor kamal Mohammed obi ne suka tabbatar da hakan a lokacin da shugaban jami'ar kasa da kasa na kasar afirka da ke karsun din suka kawo ziyara jami'ar maiduguri mataimakin shugaban jami'ar maiduguri gurin Professor Abubakar Jordan yace tun a ranar 8 ga watan Agustan 2017 ne dai suka ziyarci jami'ar Khartoum din da ke kasar Sudan tare da wasu profesoshi a jami'ar Maiduguri inda suka kaddamar da wannan yarjejeniya na tsawon shekaru biyar. Involves students exchange, collaborative research organizing meetings. Ya ce wannan yarjejeniya ya kunshi musayar dalibai da za su dinga gudanar da bincike da tarurruka a matakai daban-daban da ma bincike-bincike kan abin da ya shafi harkokin karatu da kuma samun dama ga dakunan karatu na zamani da ake kira digital library. That the signing of the MOU was in furtherance of the vision and mission of the University of Maiduguri which has continued to forge closer ties with several universities the United Kingdom, Germany, United States of America, Malaysia, and China among others. ya ce ina so in tabbatar muku cewa sa hannu kan wannan yarjejeniya da muka yi da wannan jami'a wani ci gaba da bege ne da muke da shi a jami'ar maiduguri wadda za mu ci gaba da matsawa kusa da wasu jami'o'in kamar na kasar ingila da germany da america da malaysia da china da ma dai wasu sauran jami'o'in na duniya don haka za mu yi duk mai yiwuwa mu tabbatar cewa wannan yarjejeniya ta daure don ci gaban dukkanin waɗannan jami'o'in guda biyu and one of the most respected elders in borno state that graciously facilitated the collaboration between the two universities. Professor Abubakar Jordan ya ce an samu an gudanar da wannan yarjejeniya ne da taimakon ɗaya daga cikin attajiran jihar Borno da ake kira Alhaji Dr. Muhammad Indibi wanda ya kasance da shi da kansa inda suke rattafa hannu kan wannan yarjejeniya tsakanin jami'ar Maiduguri da kuma jami'ar Khartoum da ke kasar Sudan da ake kira International University of Africa da yake mai da jawabi ta bakin kafintan mataimakin jami'ar Khartoum din Professor Kamal Muhammad Obid ya ce wannan dangantaka tsakanin jami'ar su da kuma jami'ar Maiduguri tsohuwar dangantaka ce kuma za su yi duk mai yiwa su ga cewa wannan dangantaka ta daure ya kuma alkawarta cewa za su taimaka da ɗakin karatu da ake kira labirare ga wannan jami'a Ya ce kuma suna so su fara koyar da harshen Hausa wanda suke fatan cewa jami'ar Maiduguri su ma ta sa wannan cikin shirye-shiryenta wanda suke sa cewa za su ci gaba da taimakekeniya ga jami'ar Maiduguri da kuma jami'ar Khartoum din wajen bunƙasa abin da ya shafi harkokin ilimin kimiyya da ma na binciken ma'adinan ƙasa. Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya